ya nan daga ciki waɗancan 'yan darun hijira ɗin matsalar waɗannan ta haifar musu da wannan matsalar haka kawai yanzu sai ka ji an ce ko a shagamu ko a Legas ko a fatakul ko a ina ne sai a je a kama kawai irin masu shayi da masu abu kawai sai a tarkata su sai a je a kulle me sai a ce su ma 'yan boko haram kuna kallon fa 'yan agajin izala ne a nan jihar jigawa sun dawo daga wa'azi ko a kama su aka je aka rinka wulakanta su ma 'yan boko haram da uniform na agajin izala fa saboda Allah jama'ar musulmi musulmi nawa ne aske gemu a yankin gabashin ƙasar nan saboda matsalar da waɗannan suka sa mutane a ciki to kai tunani game da gudunmuwar da ya kamata ka ce za ka ba addini shin addini zai fahimci wannan a matsayin gudunmuwa ka bayar koko koko za ka je kai abin ka haifan ma da musulmi shiga wata sabuwar matsalar badda wanda suke ciki ta gani Allah kyauta musamman matashi shi ba abin da ya dame shi Ba ya tunanin shin wannan wace natija zai haifa za ka haɗa kanka da sahabi ne yaƙi ne a rasa yadda za a yi ya ce a naɗe shi a fara amma a wurga shi ya faɗa cikin arnan nan daga sama sai ya dara kan wani kamun ya faɗa cikinsu ya tarwatsa su musulmi suka samu damar shiga kansu to wannan irin wancan ne a ba ka yin tunani kai wata sabuwar matsalar za ka sa musulmi a ciki Allah kyauta su'alun mala ya ce tambaya ce gata wa in kana yumathilu fil haqiqa zahiratun sihiyya ko da yake a haƙiƙanin gaskiya wannan tambayar fa tana siffanta mana a haƙiƙanin gaskiya tana siffanta mana ɗabi'a ta ingancin imani a haƙiƙanin gaskiya mutumin da zai ce ni ina son in gabatar da tawa gudunmuwar ga addini ni ina son in fitar da wani abu da na mallaka in bayar a matsayin taimakon addini to amma ni ban san wani gudun ta ina zan fara ba kaga wannan ai yana siffanta maka inganci na tunani a musulunci ko tun da shi yana tunanin me zan taimaka da shi ai wannan tunani ne mai kyau sa kun gane maganar illa to sai dai inda matsala take annahu shi wannan tunanin ya nummu an halalin yana nuni akan yana na ƙasar mutum da gazawar shi fifa na haƙiƙatul intima a cikin haƙiƙanin danganta kanshi shi wannan musulmin da yake yi lihazar dini ga wannan addini jama'ar ku dibu maganan nan duk wanda zai zo ya ce ni ina son in gabatar da wani abu a matsayin gudunmuwa ga addinin nan ni ina son in ɗau wani abu in bayar a matsayin taimako ga addini to amma wai ta ina zan fara kun ga wannan ai tunani ne mai kyau ko tunani ne mai kyau tunda har gashi yana tunanin me zai yi ga kuɗin yana so ya taimaka amma ta ina zai taimaka to amma hakikanin gaskiya fa kun ga wannan yana nuni akan na ƙasa da gazawar shi wurin fahimtar da ya haƙiƙanin wannan addinin musulunci ilal haddin lazi asbaha fihi muslim wannan matsayin ya kai shi zuwa ga a ce musulmi ya wayi gari la ya arifu mallazi ya jibu alaihi bai san me ya wajaba a kan shi an yi kaddimahu ya gabatar da shi a matsayin gudunmawa lidinin lahi jalla wa'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu kai baka ma san me ya kamata ka ba tambaya kake ai kun ga tambayar yana nuna tunani ne mai kyau amma a matsayin ka na musulmi wai kana tambayar me ya kamata kai wa addini watan baka ma sani ba kenan to wannan yana nuna na ƙasa fahimtar da kai wa hakikanin addini yana nuna baka ma gane addini ba kenan kamata ya ce yanzu ne ka musulunta jama'ar musulmi kun gane to kun san inda matsalar take ba a nan ba yanzu mu a cikinmu ma wani bai ma fara wannan tunanin shi ne zai na gudunmuwar ba to da shi da wannan da shi yake tunanin gudunmuwar wanne fi wani kenan kun ko gane ku diba wannan da yake tunanin wace gudunmuwa ya kamata ya ba addini yana tambaya kan shi kanshi aka ce akwai matsala tare da shi yana nuna wannan bai fahimci hakikanin musulunci ba bai fahimci hakikanin danganta danganto shi da musulunci ba to ina ga wanda gashi yanzu a cikinmu shi bai ma fara wannan tunanin ba alasa ku kun gane maganar nan yanzu fa wani fa shi bai ma kai matsayin wannan tunanin ba fa to kun ji wanda ma ya kai wannan matsayin nan a tunani shi kanshi mai matsala ne a wurin malamin musulunci tunda bai kamata a ce wai kana musulmi kana kallon halin nan da ake ciki wai ka rinka tambayar wacce gudunmawa ya kamata ka bayar watan ba kama sani ba kenan jama'ar musulmi kun gane maganan nan kuwa la kyauta limaza to saboda ne me yasa haka watan kun ga wannan karatukan sai ka ga kamar mutane ma anya matsayin fahimta su ya kai ga a irin wannan karatun don mewa ma ba za su gane abin da ake nufi ba rashin ganewa shine yanzu an tashi daga nan muna koma gida ya zama da tunanin da ka zo nan da shi ka koma karatun bai canza tunaninka ba aƙalla dai ka ji ka fara tunanin kai wace gudunmuwa za ka yi to tunanin kawai matsala ne ya kamata ne a gani a ƙasa ga gudunmuwa an ga kana bayarwa jama'ar musulmi kun gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wallahi tallahi jama'ar musulmi mutanen masallacinmu da azumin nan shi wannan littafin muka karanta dama mun ce kowa ya bada naira dubu kowa ya bada naira dubu amma in karfin ka yafi karfin naira dubu to ka bada fiye da haka na rantse da alkur'ani a wata ɗaya na azumi sai da aka tara naira miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da wani abu wallahi tallahi a wata ɗaya ɗin kawai wannan karatun aka yi wa mutane kowa sai na kanshi wani yana hawaye musamman mata da aka yi wa karatun littafin nan kowa sai ta rena kanta ta amma za a ga a yau al'umma musamman su maza ba ruwansu yanzu wani fa ana tashi shi abin da ya fi tunani shine gobe da mai zai karya abin da ya dame shi kenan kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un La kyauta mala yace li anna qadiyatul amal lid-din domin mas'ala na yin aiki a matsayin taimako saboda wannan addinin ma ta harrakat fi kalbi ai ba ta motsuwa ba ka jin motsinta a cikin zuciyar shi shi mai irin wancan maganar illa fi lahzatin hamas sai a lokacin kawai caji na wa'azi da wani malami zai yanzu kun ga wani yanzu waɗannan kalmomin da nake faɗi yanzu an caji shi to iyakatta yanzu cajin amma da ya nan shi kenan an gane ko to matsalar aiki tukuru a matsayin taimakon addini baya motsi ko ɗigo a cikin zuciyar irin wannan mutumin illa fi lahzatin hamas sai a lokaci watan na caji shine hamasar abiratin wanda take mai ƙetar tunani addadaha fi kalbihi alimin mukhlisun wanda aka samu wani malami mai tsarkin zuciya da nufin Allah da wa'azi ya kunno wutar cajin a cikin zuciyarsa sai ka ga ya zabura yana cewa to ni wace gudunmawa zan yi a yanzu da aka yi cajin ka da aka yi wa'azi na cajin imani kenan za ka yi wannan tunanin to kafin a yi wa'azin kai ba musulmi ba ne don me ba kai tunanin nan ba ana sama jama'a sun gani au da'iyatun ko a samu wani mai wa'azi sadiq wanda yake mai gaskiya a wa'azin shi faqama sai kaga mutum ya miƙe بعد هذه اللحظة الحماسية bayan wannan lokaci na cajin imani da aka yi nashi almuta'ajjija wanda aka kunno wutar cajin imanin sai gaya ya zabi da ya miƙe liyas'ala sai ya miƙe don ya tambaya an daurihi game da tasa gudunmuwar da abin da ya kamace shi ya yi allazi ya jibu alaihi an yubzilahu ko wanda ya wajaba a kan shi shi ma ya fitar ya bayar a matsayin gudunmawa ga addini wayo yuqaddimuhu kuma ya gabatar da abin lidinin lahi a matsayin taimako da gudunmawa ga wannan addinin na Allah jalla wa ala mai girma da buwaya in ba wa'azi aka yi na caji ba ka tunanin taimakawa addini jama'ar musulmi kun gani muna kallon fawata baiwa Allah sai na Umar ya hau kan mumbari an gama saitin sojoji an tsara su sahu sahu za su tafi jihadi an gama shirya su tsaf to amma ba abin da gwamnati za ta ba su sai umar ya kalli musulmi ga su a masallaci ya ce jama'a kowa ya ba da tasa gudunmuwa don a taimaka ma waɗannan su tafi wannan sai ya cire kaza ya miƙa wannan zinari wannan azurfa wannan ya ɗauko kaza wannan haka umar sai ya ƙetare maza ya koma wurin mata ya ce kuma ku bayar wannan ta cire sarka wannan zobe wannan ɗan kunna wannan warwaro wannan mundayi kowa gashi suna bayarwa wata na wurin sai kuka kawai kuka take kuka take yaya ba abin da ta mallaka a duniya duka in ban da kayan jikinta da za ta taimaka da shi don wannan jihadi da za a tafi tana cikin kukan nan sai ta hangi wata da 'ya aska a hannunta sai ta ce ɗan aramin askan nan ashe tunani ne ta yi Allah ya mata gashi mai tsawo Allah ya mata arzikin gashi gashin ta ya wuce duwawunta tana karɓar askan nan sai ta sa sai ta yanke gashin kanta gaba ɗaya sai ta zaro shi sai ta riƙe sai ta tukka shi ta mai da shi igiya sai ta aru wata 'yar fata da abun rubutu sai ta rubuta ta ce ni ban mallaki wani abu da zan taimaka da shi ba a matsayin gudunmuwa don tafiya yakin nan don daga addini amma Allah ya mallaka min gashin kai mai yawa gashi nan na tukka shi na mai da shi igiya ya amiral mu'mini na umar a ba ɗaya daga cikin sojojin nan ya mai da shi abun dukan dokin shi ni ma na taimaka da tawa gudunmuwar ko kuma ya mai da shi in an je inda za a je mai da shi igiya wadda zai ɗaura dokin a wani wuri ta naɗe ta haɗa da wannan sai ta wurga gaban umar tun a jahiliya dama umar ya iya karatu da rubutu shi ya yaƙi da jahilci ana wurga da ya ɗauka ya karanta sai ya ce jama'a saƙo ce daga wata baiwa Allah ya karanta abin tsaf masallaci ba sai ya ruɗe da kabara ba da wanda ya bada naira goma akwai ɗari a jikin sai ya gane to da waccan na da ɗarin na ba za ta bada goma ba duk ɗarin za ta bayar jama'ar musulmi kun gani saboda haka jama'ar musulmi duk wanda yawa Allah ruwa kan shi za ta ƙari ha antum ha'ula to da auna litun fi kofi sabilillah fa minkum man yabkhal ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا تكونوا ثم لا يكونوا أمثالكم وذاك ko ka zo ka taimakawa addini ko ba ka taimaka ba Allah zai zo da wanda zai taimaka mai abinda ake fata a cikin taimakon da za a yi wa addini ya kai gaci ya zama da naka gudunmuwar jama'ar musulmi kun gani mala ya ce amma lauka na kariyatul amal lidinillah amma da abin da ya shafi aiki mas'alar aiki a matsayin taimako saboda addinin Allah tushgilu ko tushagilu fikrahu da ita ce ta shagaltar da tunanin shi wata mlaƙu kalbahu da ita ta tankame zuciyarsa wata harraka wujidanuhu da kuma watan tunanin shi yana motsuwa ne a ƙarƙashin mai zai wa addini wai fakiru fiha kuma yana tunani akan me ya kamata wa addini fil lail wan nahar dare da yini fil naumi a cikin bacci wal yaqra da kuma ido biyu bai da tunani sai me ya kamata wa addini fi sirri a sirrance ne wal alaniya ko a bayyane bai da tunani a kwakwalwarsa sai me ya kamata wa addini to da haka yake to ai da bai rinka wancan tunanin na tambayar me ya kamata wa addini ba jama'ar musulmi kun gani mala ya ce na ƙadiyatul amal dinillah da matsalar aiki tukuru a matsayin taimako ga wannan addinin na Allah kazalika fi kalbi kulli fi kalbi muslim da yanda ka ji dinnan haka ya zamo a zuciyar kowane musulmi a ce abin da ya cika tunaninka ya makar zuciyarka jama'ar musulmi kun gane abin da ke motsa tunaninka abin da ke sa ka tunani dare da rana cikin bacci a mafarki da kake menene ya kamata ka yi wa addini a bacci fa a mafarki idan idan ka biyu kullum tunaninka gudunmuwa ga addini a sirrance kai kaɗai da kuma cikin jama'a kullum me ya kamata in wa addini da haka ne tunaninka to ai da baka rinka tambayar mutane ba kai wace gudunmawa za ka bayar mala ya ce matsalar aiki tukur a matsayin taimakon addini kamar yadda ka ji da za ta zamo a cikin zuciyar dukkan mutum musulmi masu sa'ala abin haza su'al da ba musulmin da zai yi wannan tambayar Da jama'ar musulmi kun gani inda a ce matsalar yin aikin taimakon addini haka take a cikin zuciyar kowane musulmi to ya da ba wanda zai zo irin wannan tambayar li'annahu domin yadda abin yake sai yi haddidu daurahu musulmi zai rinka iyakance ma kansa nashi aikin da ƙoƙarin bi hasabi zaman da gwargwadon zamanin da ya samu kanshi yana rayuwa yanzu kun ga a wannan zamanin mu musulmi ai mun san akwai abin da musulunci yake da bukata ko gare mu a wannan zamanin to ba ma zamanin mu ba zamanin da zai zo nan gaba mun san akwai abin da ya kamata mu tsara don in sun zo yan gaba to mun dan gyara musu wani abin su kuma sai su daura to da kowane musulmi ya matsayi da tunanin a zamanin shi ya tsaye abin da ya kamata to da ba haka ba mala ya ce ya ishuhu a zamanin shi da ke rayuwa a ciki wa bi hasabil makan kuma da gwargwadon wuri ƙasa kenan lokal gamman ko ko jiha ko kuma ƙasa duka Allah ya taharraku fi wanda yake motsa yana kai komo a ciki da a ce musulmi yana iyakance ma abin da ya kamata ya tashi yana aikin taimako ga addini a zamanin da yake rayuwa da kuma wurin da ya samu kanshi yake kai komo ai da ba haka ba jama'ar musulmi kun gani walakin bi kulli asaf sai dai da dukkan bakin ciki da damuwa wa bi kulli marara da dukkan ɗacin rai da ɓacin rai asbahat qadiyatul amali li dinillahi qadiyatun hamishiya wata mas'alar aiki na taimako ga addinin Allah ya zama matsala ce wacce take kun san hamish shine irin nan na littafi ai kun ga irin nan jama'ar musulmi kun gane to matsalar aiki saboda addini ta zama irin wannan matsayin kaga duk inda ka ga rubutu a nan matsala ce fa ta faru a cikin can Allah sa kun gane maganar nan to duk inda kaga mutum na yi wa addini aiki to ya rasa wani aiki alasa ko kun gani yanzu duk wanda kaga ya zo yana wa addini wani abu to matsala ce hamishiya kawai a gefe take amma ba ita ce asali ba bai da abin yi ne sai ya zo yi in yana da abin yi ba za a gan shurin aikin taimakon addini ba isa sai ga an ga wanda ya tare mai wa'adi sai ya ce bai da aikin yi kana kalla yaran nan da suke hadda alkur'ani yaro sai ya dan taso sai wani ya zo wuce sai a ce kullum ina gani yaron nan yana wucewa wai aikin ne yake sai a ce bai da aiki bai da aikin komai kuma da qur'ani yake amma da wani ya zo zai wuce an ce a ah, to wannan shi kullum sai ya wuce tunan sai a ce a ah, aikin me yake sai a ce jami'a fa yake a nce yake ko diploma yake yana poli ne amma shi wannan bai da aikin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan irin wulakanci jama'ar musulmi amma wannan wai shi ne shi wannan yana karatu ne ba za a ce bai da aiki ba a ai karatu yake a ibi ai karatu yake a poli e. nce yake a nan fce jama'a kun gani a yana diploma ne a nan kuma a yana da kaza kaza yana HND ne amma shi wannan fa an fasan hadda qur'ani yake ya zama ma alaramma amma da an ce mai aiki ai bai da aiki da wulakan ya ce ka bai da aiki ai bai da aiki hmm? zaman banza yake kawai shi hmm. to ko jiya dai na faɗa a masallacinmu nake cewa ni abin da ke damu na, ba wai makarantun almajirai da watan suke gudanar da tsari da ya saba ma asali ba jama'ar musulmi za ku ji ɗan boko ɗan iska ɓarawo a rediyo yana cewa wai yaran nan duk su suke zama barayi a unguwanni almajirai masu karatu a makaranta allo ko ɗin suke zama barayi haka za ka je suna faɗi a rediyo fa don su ɓata yaran da ke karatun allo sa kun gane maganan nan saboda haka ai hukuma ce ta bari duk makarantun a rufe su ai kaza ai kaza mun ji a rufe yaran nan kome za su sata ko da fashi da makami za su yi nawa suke sata ga jami'o'i da ke fitar da ɓarayi ciki har da kai da kake magana su da biro a ofis suke yi zirka guda nawa kuke ƙarawa ku dalilin kuna sata kuɗin ƙasa kuna sata arzikin ƙasa sai su ko malaman makarantar allo sai duk arfa jami'o'in najeriya saboda barayi da ake kawa ofis suke sace kudin kasar nan duk barayin kasar nan ba su bane saboda Allah jama'ar musulmi saboda su musulmi ba su da baki ba su iya magana ba duk waɗanda suka haifo ƙasar nan matsala da halin kakanika yi don Allah su waye duk ba 'yan bokon bane wani ake ana cewa a gyara jami'o'i wa'azi muke muna cewa a gyara makarantun allo yau da a ce kun ɗau nauyi irin yadda ka ɗau nauyin malaman makarantun boko da makarantun allo ba su zama haka ba irin yadda kuke ba da scholarship ga ɗaliban da ke zuwa karatun boko da haka kuke ma yaran nan masu karatun allo da za a yi haka amma duk da abin da ake musu su da ake ba scholarship din ana biyan malaman su dubun dubatan kuɗaɗe amma ga yanan duk ran da wani ya zama ofisa ji satar da yake yi ji irin yadda suke ƙara karya tattalin arzikin ƙasar kuma zama da musulmi su ba su da baki shi kenan yi Allah kyauta hmm. to kun ji matsalar aiki na taimakon addini a yau ya zama kadiyatun hamishiya matsala ce wadda take watan ta ƙarshe gefen littafi ɗan wurin nan ka san ko a exercise book za ka ga akwai wani ɗan jan wuri haka ko ka san ba a fara rubutu daga daidai nan daga daidai jan ake fara ko ba a fushewa can to daidai nan ɗin wannan wurin shi ake cewa hamish in ka ga rubutu nan to matsala ce amma ba nan ne asali ba to duk wanda ka yana wa addini aiki a yau to ya rasa abin yi sanawiya kuma matsalar yi wa aiki addini aiki ta zama ita ce ta biyu fi hissi kasirin minal musulmina a cikin tunanin da yawa a musulmi ba fa ita ce ta farko ba a ajandodinka tsakaninka da Allah a ajandodinka tsakaninka da Allah wata ajanda ce ta farko a ajandodinka addini ne farko wurin tunanin taimakonka magance matsalar addini ne farko ko ko magance matsalar rayuwarka to, to, matsalar yi wa addini abin da ya kamata ta zama matsala ce sa sanawiya fi hissi kasirin minal musulmina a tunanin mafi yawa cikin musulmi amma matsalar taimakon addini da yin abin da ya kamaci addini ba ita ce ta farko ba a tunanin mafi yawan musulmi a yau kuma sai dai a faɗi bal kai ba ma haka ba wa asbaha tunanin taimakon addini ya wayi gari la wujuda laha babu ma samuwar tunanin a cikin babu ma samuwar tunanin fi hissi ta'in arid akhar a cikin tunanin gungu mai tarin yawa can daban manya a akuluna daga cikin waɗanda ke samu suna cin abinci abu abutunihim su cika cikinsu da abinci su ƙoshi tankam to tunanin taimakon addini a cikin gungun jama'a masu yawa irin waɗannan da ke ci su ƙoshi da yawa to ya zuwa yi gari ma ba tunanin a cikin zuciyarsu wannan sai ka ji abuja za ka yi kallo masu ci suna ƙoshi su cika cikinsu da abinci wallahi an waye gari tunanin taimakon addini bai ma zuwa a tunaninsu waya namu waɗanda suke kwanta suna bacci mil a ayunihim idan eh, baccin ya cika idansu da idan suke so haka suke bacci to irin waɗannan da yawa yawansu za a gaba tunanin taimakon addini a kwakwalinsu wayada yadhakuna a afwahim kuma kaga suna dariya suna buga kafa suna tuntsirawa wani har yana hawaye an gane ko dariya cikin bakunansu wallahi amma duk da haka babu tunanin taimakon addini a tare da su bal kai ba ma haka ba wayanzuruna ilawa ila waqi'il umma suna kallon halin da al'ummar musulunci ke ciki a yau faya huzzul wahidu katafai ɗayansu sai ya kaɗa kafaɗar shi kawai wayan ya tashi ya tafiyarsa waka annal amra kai ka ce halin da al'umman musulunci da musulunci ce ke ciki a yau la ani kamar ma bata shafe shi ba alsa kun gane jama'a Allahu akbar ka annahu kai ka ce irin wannan mutumin ma kulika ba a halitta shi rayuwa a doron ƙasa ba illa ne ya kula wa ya an halitta shi ne kawai don ya ce sa ka je abuja kai kallo jama'ar musulmi kun gane za ka gansu suna rayuwa ko musulmi ne amma wallahi za a ga rayuwar shi kamar ba a halice shi ba kawai sai don ya ce sha ya saci kuɗi ya tara ya je ya ɓoyi shi kenan yana rayuwa yadda ka san ba lahira kawai ba da gaske ba ne lahira ka annahu ma khuliqa kai ka ce irin wannan kamar ma ba a halitta shi ba illa li ya'kula sai dan ya ci kawai ya mori wa ya sai dan ya sha ya mori kawai kaga yanda Allah ya siffanta kafirai kenan yace wallazina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru maswan lahum Allah ya ce waɗanda suka kafarta yatamatta'una zaka suna jin daɗi suna wa ya'kuluna suna suna sha kama ta'kulul an'am kamar yadda dabbobi ke yi wan naru maswallahu amma kai ce wutar jahannama na nan na jira ita ce makomarsu ba su sani ba shi yasa Allah ya kalli masu imani ya ce la ya gurran naka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalil mata'un qalil kai koman da kafare suke a doron ƙasa karfai ruɗe ka kai ta da hankalinka jin daɗi ne ɗan kaɗan wata jihar na mace makomarsu kiwon ragon layin kiwon ragon mahauci ne jira yake kitse ya mai yi ƙiba ya danne yanka ci jama'ar musulmi kun gane waɗannan da ke ta rayuwa abuja suna zuwa unguwanni da motoci masu numfashi kamar sa tashi sama kar ya ruɗe ka jama'ar musulmi kun gani kar ka bari ya ruɗe ka Allah kyauta kuna kallon gayanan ba fa cikin kwanciyar hankali da nutsuwa sa'ada karnuka kamar jakuna abinda kare zai ci a wata wallahi billahi abin da kare zai ci a wata za a iya ciyar da mutum kare kwara ɗaya za a iya ciyar da mutum ɗari a wata da wannan abin da kare kwara ɗaya zai ci sannan ga wasu ɗima-ɗiman ƙatti masu gaji su ma ga su da bindigogi amma tare da haka in ya shiga ɗaki bai iya bacci cikin natsuwa saboda tsoro yana ganin da karnukan nan da masu gadin nan duk a iska za fa iya wutuwa a zo a mai kaza ko a kashe shi duk wannan yanzu kuna kalla abuja wasu gidaje ga sanin siyansu ake yi za a yi gidan ga karnukan ga masu gadin amma gidan bene za a yi ba ta inda za ka iya kama wani abu ka kai saman bena. matakala ce matakalan mai remote ce idan ya tattakala ya tattakala ya tattakala ya shige sai danna remote sai ta jazu sai ta shige kawai saboda tsoron mutuwa kawai ne ya zo ya kashe shi ta gani ta gani da komai kalli dai a da jama'ar musulmi kun gani da barayin suka gane duk gidan da ke da wannan idan suka zo suka harba karnukan suka kashe masu gadin kamun su zo dama sun zo da tsanunsu <laughs> sai su kara su kwankwasa ma kosa da kanka <laughs> Allah kyauta hmm. kun ji ka ga musulmi a yau kamar ba a halicce shi ba a duniyan nan sai dan ya ci ya sha kawai mafi yawan mutane a yau ba su da tunani illa mai za su ci mai za su sha wai saboda kana gudun yunwa wai baka tunanin addinin musuluncinka shi ma yana cikin jin yunwa yana fada buƙatar ka kawo mai shi ma ya ci baka tunanin addinin musuluncin da kake yi yana cikin kishirwa shi ma ba za ka kawo mai shi ma isha ba ɗan uwa musulmi menene tunaninka game da addini ko kana jin addini shi ma baya da bukata baya jin yunwa yana ji to me kai na fitar da shi daga wannan yunwa wa illa kai ka ce kamar ba a halicci duk musulmi ba a yau illa li yahsula shahadatul ilmiya duk inda za ka gan shi musulmi kai ka ce ba a halicce shi ba za ka ga ya dage kamar ba a halicce shi ba sai don ya sami certificate kawai na secondary school sai don ya sami certificate na jami'a a ce ya yi digiri ga result ɗinsa ya yi graduating sai don ya zama doctor ya yi masters ya zama professor jama'ar musulmi za ka ga 'ya'yan musulmi sun dage suna ta karatu menene manufar kawai samu certificate shi ma ya digiri me manufar shi ma ya yi masters ya samu takarda menene manufar ya zama dokta menene manufar ai yau shi ne profesa an tabbatar da shi jama'ar musulmi to je ka ka gama secondary school result ya yi kyau ka yi jam ka samu 394 399 kwara ɗaya ka faɗi ka je ka yi UME ɗin nan ka ci ka shiga jami'a ka fara karatun ka fita da post class ka gama ka zo ka yi masters ka gama ka zama dokta ka gama ka zama profesa shi kenan daga nan kuma sai ne ka samu aikin daga nan sai me ka samu kuɗi ka samu kuɗin daga nan sai me to ya mutu daga mutuwa kuma sai me duk abin da za ka yi je kai to sai me in ka a ƙarshe sai ina ko me ka zama dai ba profesa ba inda abin da ya wuce profesa je ka zama to daga nan kuma sai ne. ka samu kuɗin ka gina gidajen ka ma sai jirgin sama a shi kake yawo duk a ƙarshe sai ne. sai mutuwa to in ka mutu sai ne zai biyu baya sai ka je gaban masu maka tambayar kabari ka ce ni profesa ne ga mata kaddar <laughs> a aina ya digiri gashi na fitar da first class ka nuna mala'ikan kabari takardar ka fita da first class a ba uwa musulmi to yin sana'a kake je kake ta yi me kake nema da sana'ar kuɗi ka samu kuɗin sai in aiki ne sai in in kayi a ƙarshe sai ɗan uwa musulmi duk fa a ƙarshe sai mutuwa kana mutuwa kuma sai ƙabari. tun daga ƙabari za a tambaye ka tambaya hudu ba haka manzan Allah ya ce ba tambayar hudu ce man rabbuka wa ma dinuka wa ma amaluka wa ma za ta kulu fi hadha rajul allazi bu'isa fikum waye ubangijinka nan ba ƙarya ka kowa sani mutum na mutuwa a gidanku ana cewa yaya ka ce ya riga mu ina gidan gaskiya ya riga mu gidan gaskiya ba haka ake cewa ba tambayar da za a yi ma ba ƙarya man in ka sani ka sani in ba ka sani ba ƙarya ne ka ansa wa ma dinuka wa ma amaluka haka annabi ya ce za a tambaye ka kai wani aiki kai wa Allah ka yi digiri ne ka dingire ko ka zama dokta ka zama profesa wannan aikin ka buɗe baki ka ce nawa aikin shi ne na dage na yi boko har na zama profesa a kabari ka gaya mala'ikun haka in an ce wa ma amaluka ka ce ai kafinta ne ni a ni baka nike ni a ni ɗan kasuwa ne hmm. dan uwa musulmi ai ko ka kuru duk abin da za ka faɗi in an tambaye ka wa ma amaluka ƙarya ne duka za ka ci abin da kaɗai za ka faɗi ba za ka ci duka ba annabi ya ce shi ne ka ce ƙara'atu kitaballah wa saddaqtu bihi wa amiltu bima fihi aiki na na karanta littafin Allah abin da ya ce na yi aiki da shi kuma na yadda da littafin Allah to daga abin da ka yi imani da shi ka karanta a littafin Allah Allah ya ce ya ayyuhan lazina amanu tuqullah waltanzur tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullah inna allaha khabirun bima ta'malun ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك humul الفاسقون ka gabatarwa da addinin Allah wani abu a matsayin gudunmawa taka daga abin da za a tambaye ka a kabari har da wannan wa ma za ta ƙulu fi hadha rajul me za ka ce game da wannan mutumin Allah zai bu isa fi kuma wanda aka aiko shi cikin ku mumini da zai ce Muhammad ya ce shi din na yi imani da shi na bi shi kuma na gaskata shi to kulle ji mala ya kamar duk inda ka ga musulmi ka ce ba a halice sa ba illa li yahsula shahadatul ilmiya sai dan ya samu certificate na ilimi kawai jama'ar musulmi kun gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yau duk ka je ka samu ƴaƴan musulmi a duk mutum dubu wahid ne fil'al mutum ɗaya ne za ka iya samu a dubu a 'ya'yan musulmi in sun shiga jami'a wanda sun shiga ne da nufin me za su yi na taimakawa addini ta dalilin wannan karatu ko certificate wanda za su samu amma duk wanda za ka ga ya shiga illa ma rahima rabbi kuma ka je kowane fakalci kowane department ka je ka gani duk wani course ka je ka tara 'ya'yan musulmi da wace manufa suka zo kowannensu ya zo ne don ya samu satifkin na ilimi shi ma ya je samu aikin ya sata shi kenan au li yahsula zawjatul hasana yau duk inda ka ga musulmi kai ka ce kan ba a halicce sa ba sai don ya samu mata kyakkyawa ya aura aikin kenan fa iya tunanin kenan illa li yahsula az-zawjatul hasana duk inda ka ga musulmi ya dage yana neman kuɗi sofa yake auri mata mai kyau ba wadda za ta taimaka mai bin Allah ba jama'ar musulmi kun gane wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga annabi ko na bayyana nadamar da mutum zai yi ta dalilin tunanin auren mace kawai don nufin kyau wannan tunani ne da baturi wanda ya kangare wa Allah da mara musulmi kun gani sai kuma wanda ke da tunanin jari hujja shi ne tunanin yahudu shi ko zai auri mace ne in suna da kuɗi gidansu da mara musulmi kun gani to wannan tunanin yahudu kenan mai tunanin auren mace saboda kyau tunanin baturi kirista wanda ya kangare wa Allah an gane ko amma tunanin auren 'yar masu kuɗi wannan tunanin yahudanci eh to wannan ya zama ɗan jari hujja jama'ar musulmi kun gani Allah kyauta za mu zo za mu karanta a cikin wannan littafi insha Allah sifatul mu'mina as-sadiqa za ku ji wanda mubarak mahaifin abdullahi irin fassarar da ya ma nau'ukan mutane gaba saboda haka <clears throat> mubarak mahaifin abdullahi dan mubarak ya bayyana nau'ukan mutanen nan wannan allah su za mu zo mu karanta nau'in farko nau'in mutanen da ke auren mace saboda kyau nau'i na biyu nau'in mutanen da ke auren mace saboda kuɗi ya ce tunanin farko tunanin turawa ne tunani na biyu na yahudu sai kuma nau'in mutanen da suke auren mace saboda danginta saboda 'yar dangi ce ya ce wannan asali tunanin larabawa ne annabi ya bayyana saboda balarabe duk inda gan shi a da yana da jan rigima to bari a auri 'yar dangi in ya jawo fada in ya jawo rigima za su shiga mai amma annabi sai ya ce in kai ka tashi aure ka auri mai addini Allah sai ya sanya ma aurenka albarka jama'ar musulmi kun gane kuma sai ka zauna lafiya jama'ar musulmi kun gane Allah kyauta watan ku bari watan za mu zo ni wani karatu a cikin wannan sifatul mu'mina din dan za mu karanta shi ne a wannan gabar shi yasa bazan kawo karatun ba Haza kullu hammihi fi hadhihi alhayat waɗannan abubuwa da muka kawo su ne dukkan guri da abin da musulmi a yau ya sa gaba a wannan rayuwar tashi ya za a yi ya ci ya sha ya za a yi samu shahada ta ilimi ya za a yi auri mace mai kyau wannan shi ne iyakar tunanin musulmi a yau wani wawan kuma ba abin da yake gabansa illa shi ma <clears throat> a ce ya sai mota wani ma ya sai wannan yan roba roba din wani kuma ya gina gida bai gina ma kanshi gidan da zai zauna a lahira ba amma yana kokarin gina ma kanshi na duniya jama'a nan za mu tsaya karatu sai na gaba da tambaya biyu menene hukuncin wanda ya bar sallah har tsawon shekara uku lafiyar shi lau lafiyar shi kalau kuma balagagge musulmi to hukuncin shi in ya gane ya yi kuskure sai ya ɗau matakin gyara ya ta istighfari yana tuba ya fara sallah daga yau ya tarbi gaba abin da ya wuce a baya ya ta istighfari menene hukuncin mace mai shayarwa da mace mai ciki shin wai za su ciyar ko za su yi abin da suka rasa to yana ga azumi ake magana ko to gaskiyar magana nassin ƙur'ani kamar yadda abdullahi ɗan abbas ya fassara shine idan mace tana da ciki ko tana shayarwa a lokacin azumi na farilla na ramadan ba ta cikin ko shayarwar ta hana ta yin azumin to gaskiyar magana ciyarwa ke kanta ba wai ramuwa ba bayan sallah za ta ciyar ne kawai kuma ciyar da mutum ɗaya idan amma ana maganar wadda ba za ta iya ba saboda ciki wadda ba za ta iya ba saboda shayarwa ita ce aka ce ta ciyar wadda ko za ta iya to ba da ita ake ba wadda za ta iya ba da ita ake ba ku karanta littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam na ali hassan shida salimun hilali da sauran littattafai na musulunci kamar su alwajiz fi sunna kitab al azim da dai sauran littafai ga sunan waɗanda aka yi magana kan matsalar azumi na sunna wanda aka rubuta a ƙarƙashin ƙur'ani da hadisi kuma karan tafsirin ibn kasir ƙarƙashin ayar nan ta suratul baqara da Allah ke cewa wa alal ladina yutiqunahu jama'ar musulmi kun gane in dai mace ba za ta iya azumi ba saboda shayarwa ba za ta iya azumi ba saboda ciki to wannan kam kullum aka kai azumi sai ta sa kwano ɗaya ta ciyar da almajiri ko dai tun da ta fahimci ba za ta iya ba tun ɗaya ga watan azumi ta tara mutum ashirin da tara a abinci a ciyar da su ta huta kullum sai ta yi ko kuma ta bari katta ciyar sai ran da aka kai azumi na ashirin da tara aka gama ta tara mutane ta ciyar da su shi shikenan ta sauki ko kuma kullum aka kai ɗaya ta ciyar da mutum ɗaya kullum aka kai ɗaya ta ciyar da mutum ɗaya biyan da ta yi da izinin Allah ya yi kuma daidai ne a'a kunu abinci ne a'a kunu abinci ne